sauraron mu sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen litinin goma sha biyar ga watan agusta yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 a zangon fm a faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage usman ahmad kabara tare da halima jimrau Mata na fuskantar matsaloli masu ɗimbin yawa a rayuwa waɗanda ba za su iya lissafa ba za mu iya lissafa su ba. Cin zarafi, gallazawa, duka, zagi, saki da kwace 'ya'ya ba bisa ƙa'idar shari'ar Allah ba wulaƙanci iri-iri yau akan wannan shirin yau da gobe shirin matasa zai mai da hankali idan ka ga mace namiji na walaƙanta ta to babu soyayya ya zo ya bubbuge ta ya tafiyarsa amma tana nan duk wulaƙancin da namiji zai mata za ka ga tana bin shi dama tana son shi ne na gaske a daina wa yara auren dole Gallazawar da cin zarafin ba ma sai mata sun girma ba. Akwai wasu a cikin al'umma waɗanda ba su da wani aiki sai dai su yi ma mata yaɗe tun suna 'yan ƙanana ba san komi ba. Shi yasa aka kawo ƙungiyar yaƙi da yaɗe da kuma rigingimin cikin gida mai suna Stand to End Rape Initiative. mun lura fyaɗe yana da yawa a Najeriya. Hangen nesan mu mu sami al'umman da ba a fyaɗe, al'umman da za ta tsarkakar da kanta daga tashin hankalin cikin gida, wato domestic violence. ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji irin muhawarar da za a yi a zauren na matasa da cikakken bayanin fatima othman akan kungiyar yaƙi da fyaɗe da rigingimun cikin gida ta stand to end rape initiative da kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa me yasa matan da miji ke yi wa duka ba sa faɗa domin a taimake su. Sakon farko daga shafin Facebook, Shehu Adamu Rijau ya ce VOA da farko dai dukan mace ma abu ne wanda bai dace ba. Idan ta yi maka laifi, akwai hanyoyi da dama da za ka bi domin ka ladabtar da ita. amma ba ta hanyar duka ba maganar kuma me yasa matan da mazansu suke dukan su ba su faɗi domin a kawo musu agaji ya danganta ne gaskiya wata saboda son da take wa mijin nata ne tana gudun a zo a tarar da yana dukanta abin kunya ne domin abun kunya ne dukan mace wata kuma kawai saboda dai ba ta son a sani ne amma fa duk da haka nan akwai masu fadawa kawayensu da sauran waɗanda suka yarda da su sai dai kuma sukan roƙi don allah kar a fadawa wani domin idan aka faɗi iyayensu za su iya ji hakan kuma zai iya kawo tangarɗa ga zaman aurensu su kuma ba za su so hakan ba Salam yau da gobe, to ni ina ga waɗannan dalilai ne ke hana mata kai ƙarar miji gaba idan ya dake su. Na farko, akwai soyayya da ke tsakaninsu, ko da yake za mu iya kiranta makauniyar soyayya, tunda soyayyar ya hana ta gane laifin da shari'a ta yi hani da shi. Na biyu, akwai tsoro, tsoron abin da zai biyo daga ɓangaren mijin ko waɗanda ta kai musu ƙarar. domin wasu iyaye ba su cika yarda da korafin da 'ya'yan ke kai musu ba musamman idan ta saba kai karar na uku kuma na ƙarshe a tunanina shine rufin asiri tunda addini ya ce ku rufa wa juna asiri bai kamata ku ke fitar da sirrinku ga wasu ba matuƙar za ku iya magance matsalar sako daga comrade usman bin affan da maturu jamila amma wannan sirri ne ko cin zarafi gaskiya cin zarafi ne to sai sako na gaba jamilu muhammad gwaram ya ce assalamu alaikum voa hausa kamar yadda wata mata ta shaida mini ta ce akwai dalilai guda uku da zai hana ta faɗa wa iyayenta idan mijinta ya doke ta dalili na farko shine ba ta so a ji wata baraka tsakaninta da mijinta don haka za ta iya ɓoyewa dalili na biyu tana ganin idan ta faɗa wa iyayenta za su iya ɗaukar hukuncin da ya fi nasa idan suka gano cewa ba ta da gaskiya na uku shine ba mamaki laifin ya kai ya doke ta don haka za ta iya haƙura ba tare da ta faɗa wa kowa ba amma dai addini ya hana miji ya doki matarsa kamar an aiko shi kafin mutum ya yi duka dole sai ya bi waɗansu matakai da addini ya shimfiɗa. don allah ku yi bakin ƙoƙarinku domin wayar da kan jama'a game da illar dukan mata tare da faɗakarwa game da yadda za a iya magance lamarin da kuma kare haƙoƙin mata. Wannan sakon Daniel Asher ne, amma Usman kasan ya yi bayani da farko amma mm. gaskiya ba mu fahimta ba. Eh, ya dan wani layi ɗaya amma sun har haɗe ba mu gane ma'anar me yake so ba ba. Mm. Eh, to ya haƙuri da tsallaken da aka yi amma da an isar da saƙon da yake cikin saƙon. Sai kuma sakon ƙarshe na Bashar Kansila mai tukunya da daji jihar Kebbin, nigeria. Salam filin yau da gobe, akwai dalilin da ya sa wasu mata da miji ke yi wa duka ba sa faɗa a taimake su. Wasu matan ba su da gaskiya, watakila sun aikata laifi marar kyau da ba sa son makwabta su sani wasu kuma matan tsananin so da ƙauna da suke yi wa mazajensu kuma ba su son a ji sirrin da ke tsakaninsu domin akwai wani makwabcinmu da ke yawan dukan matar shi amma har yanzu ba wanda ya san dalili kuma suna tare har wa yau haka zalika mijin da ke dukan matar shi rashin sanin daraja aure ne kuma tsakanin miji da mata sai Allah to yanzu kuma idan muka duba shafin tuta at excellency 2014 ya ce at voa hausa ni dai shawarata ga mazaje masu dukan matansu su tuna cewa so da ƙauna ne yasa suka yi aure don haka bai kamata duka ya biyo baya ba sai at alhaji mele ya ce at voa hausa yau da gobe wannan mummunan hali ga mazajen da suke yi wa matansu duka idan ba za su iya zama da su ba to su sake su mana sai kuma at sani yalwa 2006 ya ce at voa hausa wasu lokutan soyayya ce ke yawa tana ganin idan ta faɗa zai sake ta. Sai at S mai lange-lange ya ce at voa hausa wasu lokutan soyayya ce ke yawa suna ganin idan suka faɗa mijin zai sake su kaga ra'ayinsu ya zo daidai kenan da hmm, sani yalwa sai kuma at kabir underscore yan taba ya ce at voa hausa to mata iyayen mu haƙuri gare su suna yin shiru domin su kare mutuncin 'ya'yansu amma aure da bugu zalunci ne. To sai kuma at Baba Gana Zango ya ce at VOA Hausa mafi yawancin hakan rashin sanin illar ɓoye wannan al'amari ne yasa mata ba sa kai ƙarar mijinsu. To sai kuma saƙon at Fatima Manga ta ce at VOA Hausa wasu kunya suke su nemi taimakon a cece su don kar a ce mijinta na dukanta kun san tsakanin miji da mata sai a hankali. sai kuma at almangawi ya ce voa hausa gani suke koda sun nemi taimako ba mai zuwa ya taimaka musu ganin cewa ba a shiga tsakanin mace da mijinta at jamilu muhammad ji ya ce at voa hausa yana da kyau miji ya bi waɗansu matakai da addini ya shimfiɗa kafin ya kai ga duka dukan da ba zai haifar da lahani ba sai at dan fulani mubi ya ce at voa hausa kai jama'a wannan zaluncin har ina a ɗauki ya a baka kana godiya amma ka koma dukanta a gaskiya babu rashin imanin da ya fi wannan At Sani H. Harbau ya ce at VOA Hausa babbar magana wannan ina ganin baya rasa nasaba da tsoron tonon silili da zai biyo baya a tsakanin al'umma. Sai saƙon ƙarshe na Twitter ɗin daga at abubakar baffa 12 ya ce at voa hausa kwaɗayi ne kawai dama yawancin masu dukan mata masu arziki ne su kuma saboda kwaɗayi ba za su iya rabuwa da su ba Jamila da Usman. Eh Halima. A wannan hilin na yau da gobe. Mm. Mu duka mun ji bayanin da Sheikh Ibrahim Daurawa ya yi mm. Mm. lokacin da sarkin Kano ya bayani ya ce idan aka bigi mace yan uwanta za su iya rama mata. Alakaɗa ka kai Yawwa saboda haka ina fatan mutane sun ji wannan bayani da sarkin Kano ya yi da kuma bayanin da Sheikh Daurawa ya yi saboda abin ya kai inda ya kai. Galibi dan ana shiru ne a bar su. Za ki ga mace za a bige ta ita ta san wahalar da take sha ta je gida amma za a kora ta kamar akuya ko ma eh. gidan mijin eh. ko ma su dai mm. ka a zo a ƙara ɗaura musu nauyi mm. ina watan iyaye za su canza wannan abin nasu mm. saboda idan aka ga mata tana ta zuwa gida tana ta dole a bincika eh, mm. a san me ke faruwa haka yake yawa eh kara dinga fakewa da cewa ai kila laifin da ta yi ta cancanta menene ya cancanta da zaka duka musu gaskiya ba eh. duka ba duka saboda yadda mm. yadda malamai suke bayanin rahama Allah ba za a ce Allah yana da irin wannan rahama Qur'anin namu ma cewa ya sake su da kyautatawa kuma rabuwa za ku yi misali kuma a ce ya ce ka bugi ni ba malama bace amma inda ma aka ce ai dukan a mm. sake mai da hankali a duba a ga saboda me kila ma dukan cikin hikima ake nufi ba na hannu da hannu ba mm. yawwa to Allah ya samu dace to yanzu zauren matasa gashi ga kuma Hassan Maina kaina tare da Alhaji Sani Musa mai riga da Mrs Deborah Zaka da kuma Alhaji Muhammadu Bashir Baban Dugumel muhawarar sasu za ta mai da hankali ne game da irin waɗannan maza da muke magana masu gallaza wa mata da tauye musu haƙoƙinsu musamman idan sun san matan ma suna son su yi tsakani da Allah kin ga ku ba hujja babu kam mm. yawwa bashir baban dugumel mm. me yasa ne wasu matan ba sa son masu tausaya musu sai masu gallaza musu eh to daman ko da yake wani lokaci ni ina ga wannan ya danganta kuma ga tarbiyyar da mace ta samu tarbiyya da za a tarbiyyar da mace babban abu ne tun daga gida tun tana yar karama ta fahimce da yanayin rayuwa yake ta fahimci mai kaunata ta fahimci mai santa da gaskiya da sauran abubuwa makamantan wayannan wanda idan mace wato ba ta da sani akan irin wannan to ana iya samun irin wannan matsala kuma a inda na fi danganta ma irin wannan matsala shine kamar akwai mutane wanda zaka ga cewa sai mutum ya je ya gama lalacewarsa da mace a waje zai auro ta to fa idan ka auro ta ɗin wannan yawanci wannan rayuwar da kuka saba yi kamar yadda waɗansu sukan yi makan gani wanda zaka ga gashi mutum ya je a irin wannan rayuwa wadda ba aure ya ajiye mace yana ta wulakanta ta wani ma ya bige ta ya mata abin da ya ga dama da sauransu ana samun irin wannan in ka auro irin wannan matar to idan aka zo gidan kuma to duk abin da za ka yi mata to fa sai kai din nan ko da wani zai zo in zai yanka kansa ya bata ba za ta damu da shi ba akwai mata masu irin wa'annan ɗabi'un ko da yake ba a tare an zama ɗaya ba akwai wanda gaskiya gaskiyar magana ba sa iya amincewa da irin wannan to amma dai a takaice ni ina ganin tarbiyya ma wata aba ce na mace ta fahimci mai kaunarta. da wanda baya kaunata ta fahimci mai gidanta yana kaunata yana biya mata haƙinta ne kamar yadda ya kamata da sauransu wanda mai yiwuwa wannan yana daga cikin abin da zai rage irin wannan matsala amma tabbas akwai mata masu irin wannan ɗabi'ar ko kashe mutum mace mutum zai yi ya ƙi ciyar da ita wani ma zuwa zai je ya wani kayan bayansa ya zo ya bubbuge ta ya sa. amma tana nan inda kuma za a samu wani wanda za a aura mata shi wanda zai kula da hakinta ba za su kyautata masa ba to kin ji fa malama me zaki shi akan wannan kuma irin waɗannan mata eh, ni dai to bashari dai yayi nashi magana amma tarbiya ba ta da komai a cikin wannan saboda duka duk maganganun da muke yanzu ta faɗo akan soyayya ne namiji zai zo ya ce ma mace yana son ta ita kuma za ta zama ta shiga soyayya da shi tana son shi har aure ta zo ashe daman nashi halin boyayye ne yana nan a gefe to in ya fara nuna mata haka nan kaga za ta baude za ta zama wani iri amma wai don namiji yana biyan bukata in ba san shi take yi ba ko ya kawo mata duniyan ga baki daya ya bata hannu fa shi dai kawai yana yin wancan nashi ne kawai amma ita zuciyanta ba haka bane amma kuma wanda zaka gan komi duk wulakancin da namiji zai mata zaka ga tana bin shi daman tana son shi ne na gaske tana son shi na Allah da annabi Alhaji Sani Musa mai riga eto ya danganta ga wace irin mace ka samu kuma duk abin nan magana da muke yi fa magana ce ta so idan mace ba ta kaunar ka ba ta son ka to babu yadda za a yi fa a samu zaman lafiya in kana son ta tana son ka to duk wasu ƙorafe-ƙorafe da ake samu da kuma wato rashin jito a gidajen wato a zamantakewan aure ba zai ba zai ba zai samu ba wayannan maganganun da muke yi ya ta'allaka ne ka cokan akan so in ka ga namiji ana walakanta shi to babu soyayya idan ka ga mace namiji na walakanta wata to babu soyayya kuma babu hakurin zaman aure shi yasa in za a yi aure zaka ka ana ce Allah ya da hakurin zaman aure kuma wani lokaci akwai gajin hakuri tsakanin ma'auratan saboda haka ni ban ga a ce namiji ya kasa samun mace da take gallaza shi ko mace ta samu namiji da ke gallaza ta ba a'a babu soyayya ne kawai lokaci ya da jama'a wato ma'auratan za su zauna su yi nazari idan za ka auri mace ka tabbatar tana son ka idan babu so in dai za a haɗa ku ne ce auren dangi ko kuma a wannan yar wance ne mun yi abota da babanta ko kuma da kakarta a daina wannan a tabbatar cewa akwai so tsakani idan babu soyayya tsakani to babu inda za a tafi na ɗaya kenan na biyu a daina wa yara auren dole idan mace ta ce ga wadda take so ko da ba shi da komi kwaɗayi kenan iyaye su daina sanya kwaɗayi ko da ba shi da komi zaman aure da kuma eh, zamantakewan aure lami lafiya shine kuma daina cewa sai mai kaza sai mai kuɗi sai mai kaza in dai ta ce ko da mai tura wilbaro ne mai tura ruwa ne in ta ce shi take so a bata in dai dai an duba halayensa yana da halayen kirki kuma iyayensa mutanen kirki ne na'am bashir baban dugumar to irin wannan wani lokaci akwai waɗanda suke zuwa daman da halin suke zuwa daman ba su da kirki wani lokaci kuma yadda mutum ya bi da matarsa wasu za ka ga cewa mazaje ne na kwarai kuma suna da kirki to amma wani lokacin yadda za su bi da matan nasu ana iya samun wannan matsala su kuma matan sai su kangare tunda kai a tunaninka a matsayinka kana tunanin namiji ne na kwarai bari ka sakarwa mace ko menene ta ga dama a yi da sauransu to akwai fa buƙatar ko da dabba ce kake tare da ita in ta yi wani abu wanda bai kamata ba ka nuna mata wannan bacin ranka akai ko damuwa ko kuma cewa wannan abun ban amince da shi ba bana so bai kamata ba kada ya zamanto ɗaukar ka ko kuma abin da kake ji a zuciyarka na cewar kai mutumin kirki ne ya sanya kuma kai ka rika yin wata ɗabi'a wadda ita kuma matar ka za ta zamanto cewa tana yin abubuwan da ba su dace ba kana yin shiru domin ana samun irin wannan matsala to ai dama na farko dai ai dama sai an yadda cewa akwai matsalar ake samun gyara ma'ana irin waɗannan matsalolin da muka yi magana duk akwai su to lallai lokaci kuwa yi idan har matsaloli ne da suke haddasa irin matsalar rabuwar aure da sauransu to lokaci ya yi da ya kamata kowa ya nutsu ya yi wa kansa faɗa ya fahimci abin da ba kyau cewar ba shi da kyau a kuma daina yi illa iyaka da mazan da matan kowa ya tsaya ya yi tunani ya ga cewa abu mai kyau shine abin da ake bukata a rayuwar aure to a wannan dai inda Allah ya shirya kenan saboda a cikin matan akwai kwararru akwai kuma wanda ba su da hali a cikin mazan ma akwai kwararru akwai kuma wanda ba su da hali mai kyau in aka haɗa mai hali mai kyau aka hada su wa'annan munanan halin kuma aka hada su ai za a yi yaki a cikin gida dole ne a samu wanda ke da hakuri a hada da wanda ba ta da hakuri sannan kuma a samu wanda take da hakuri a hada da wanda bai da hakuri so da ko da an aka samu matsala za a samu ruwan sanyin da za a kashe wutan da shi Allah ya ce mu tashi ya taimake mu ba amma kan in muka tashi Allah zai taimake mu saboda wannan sha'anin yau da gobe sai Allah in muka hada komai muka ba ubangiji muka ce to ubangiji ka taimake mu mu za mu namu kokarin kuma ya kara ba mu hakuri ya ba mu da za mu yi hakuri saboda mu zauna tare ka ga karayyan aure aurayya ba za ta tashi ba saboda haka sai dai ubangiji Allah ya taimake mu hmm. bashir abin kuma a karshe in zaka karkare mana shirin a karshen karshe menene shawaran da zaka bayar ka daki jaki ka daki taiki wato bangarorin guda biyu na farko dai a tsaya gaskiya da gaskiya tsakanin ma'aurata kai da za ka auri yarinya ka tsaya gaskiya da gaskiya ka gudanar da kyakkyawan bincike a kanta ma'ana ta gari ce sa'an nan kuma duk abin da za ka yi karka wuce gona da iri ko kai karya na kan cewar kai wane ne bayan kuma ba wanan ba ne kuma karka fara wa mace da abin da ka san ba za ka iya ɗorewa da shi ba ko da ta zo gidanka a yayin da kake da niyyar auren ta kake zuwa yau da gobe haka zalika a tabbatar akwai soyayya tsakanin ma'aurata ba an tirsasa juna ba domin in aka tirsasa juna za ka ga cewa tofan an zo gidan nan ba za a yi zaman lafiya ba wannan ina ga shine shawarwarin da zan ba kowane bangare wasu na ji talauci ne wai kan gaba a To Madina Dauda ta zamna da Fatima Usman ta kungiyar yaƙi da yaɗe da rigingimun cikin gida sun tattauna sosai akan kungiyar da kuma irin ayyukan da suke yi na taimakon al'umma. Sunan kungiyar mu Stand to End Rape Initiative. To me ma'anan kungiyar? To kungiya ce dai wanda hangen nesa mu mu sami al'umman da ba a fyaɗe gari mata ko maza ko yara sannan al'umman da za ta tsarkakar da kanta daga tashin hankalin cikin gida wato domestic violence sannan manufar mu dai a samo karshen duka wani siffofin fyaɗe sannan ilmantar da al'umma game da yadda suke tunanin fyaɗe da matakin da ake ɗauka game da waɗanda suka aikata wannan abu sannan a taimaka a wajen psychological services zuwa ga waɗanda aka yi wa fyaɗe psychological services wato shawara wajen kawar da fargaba. Yaushe kuka kafa wannan kungiyar kuma me yasa kuka ga cewa ya dace ku yi wannan kungiyar? Kungiyar nan dai an fara kafa ce a kasar Lagos ya yi shekara biyu kenan. amma yanzu mun so abuja sannan yanzu muke fara ayyuka a abuja abin da dai ya sa aka fara kungiyar nan saboda mun lura fyaɗe yana da yawa a najeriya sannan kuma abin mamaki bisa binciken da muka gudanar tun da ƙasar najeriya ya samu 'yancinta a 1960 mutane wanda aka kama sun yi fyaɗe kuma aka kai su prison basu su wuci goma sha takwas ba sannan so da yawa zaki ga wanda aka ma fyaɗe ba sa ma iya fitowa su ce an yi musu saboda irin al'umman da muke zama a ciki mukan kyamata wanda aka yi wa sannan so da yawa zaka ji iyaye ba su ma yadda cewa an yi ma 'ya'yayensu ba ko kannansu so irin tsoro da kuma rashin hukuma da dokoki shine yasa founder dinmu iga ya kamata a yi irin wannan kungiya da ke tsayawa yana karban 'yancin waɗanda aka yi ma abun nan kenan bancin kwatan 'yanci kawai za ku yi ma waɗanda aka riga aka yi fyaɗe kenan a'a ba kwatan yanci kwai muke yi ba muna yin rigakafi sannan muna yin taron ilmantarwa wato awareness campaigns muna sexual and reproductive health rights saboda mu dai muna ganin cewa kowane mutum yana da haƙƙi da samun isasshen kiwon lafiya mai araha wanda kuma yake la'akari da bukatun al'adunsa suna da 'yancin samun damar kulawa da lafiya ba tare da an nuna musu bambanci ba so ba tare da any form of discrimination ba kuma suna da hakoki akan harkan kiwon lafiya da ke amsawa zuwa bukatunsu na musamman wannan kungiya mu kuma tana aiki zuwa ga tabbatin cewa an samu hanyoyin rigakafi da ayyukan magani sannan na biyu muna taron ilmantarwa wato awareness programs a manyan bangaren na kawo ƙarshen fyaɗe da tashin hankali shine sanar da al'umma da mutane 'yan ƙasa wato citizens hanyar da za su iya hana faruwar irin abubuwan nan tare da muke na ilmantarwa yana jawo hankali ne wa mutane akan matsayinmu akan rigakafi, haɗari da dalilai da ke cikin al'umma, da kuma inda za a iya zuwa idan fyaɗe ko tashin hankali cikin gida ya auku. Sannan muna samar da waɗansu jerin albarkatu da kayan ilmantarwa a al'umma akan fyaɗe. Bugu da ƙari muna haɗa kai da waɗansu ƙungiyoyin jama'a masu zaman kansu da kuma yansu cibiyoyin don baza bayani a cikin al'umma sannan na uku muna yin abin da ake kira peer mentoring so wanda dai suka yi tsira ko kuma suka ɗanɗana fyaɗe so da yawa sukan sama cases inda ake kyamatansu a cikin al'umma kuma suna samun matsala wajen shiga al'umma su yi cuɗanya yayin da suka saba ko kuma su maganta abubuwan da ya same su Ta cibiyarmu na hanyar sadarwa wato Survivors Network muna samar da wani dandali ga tsara alkawarai, victims ko survivors suna sanin cewa ba su kaɗai ba ne ba kuma wai ba ƙarshen duniya ba kenan abin da ya same su. Mahalarta suna ƙarfafa su da ganin cewa sun ba da labarin abin da ya faru da su sannan kuma a cikin wannan dandalin kuma su yi koyi da abin da ya faru da waɗansu. Sannan na ƙarshe dai muna yin therapy farga da yanayin da abin da ya same su ko kuma abin da suka tsira mu na aiki da ƙwararru wajen kiwon lafiya wato psychologist kenan ko psychotherapist don samar da warkewa mutane na iya samun shawara da goyon baya sannan da magani kala-kala sa'annan a website ɗinmu muna da dandali inda za ka iya bayar da rahoton fyaɗe ko kuma namban da za ka iya kira idan an yi ma wani wanda ka sani ko kuma kai kanka in an yi maka muna cinikanya ne da waɗansu ƙungiyoyi a wurin kafa wanda aka fyaɗe muna musu wato ɗakin shawara wajen kawar da fargaba inda za su iya kwantar da hankalinsu su faɗa su yi mana magana abin da ya same su sannan kuma a haka za mu iya samun lauyoyi har sai an je an yi hukunta waɗanda suka aikata fyaɗe ana investigations sosai ɗakin shawara wajen kawar da fargaba dinnan shine trauma center kenan? eh trauma center kenan inda akwai um, kwararru medical doctors wanda za su examining kamar yanzu a nigeria babu ma da rape kits yanzu da a ce za a je kotu a ce alkali ya ce a fitar da tabbatin cewa an yi fyaɗe najeriya ba ta yi tanadin irin abubuwan nan ba a ƙasan turai in ka ce akwai abubuwa da za a ce rape kit wanda zai nuna cewa lallai fyaɗe ya auku amma a najeriya ba mu da shi to mu muna aiki da waɗansu ƙungiya a nan ciki da waje da za mu ga cewa mun samu rape kits da zai iya taimakawa a inda ma za a je kotu in maganan ya kai kotu. To a yanzu a Najeriya tunda wannan ƙungiya ta kai har shekaru biyu mm. akwai waɗanda kuka taimaka mawa aka hukunta mutumin da ya laifin ko kuma kuka keɓe su a waɗannan ɗakuna naku na shawarwari wajen faɗakar da su da kuma kawar da fargaba? gaskiya a Lagos don sun yi shekara biyu sun sami cases da dama wanda kuma an taimaka musu a nan abuja kuma don ba mu koyi wata biyar da farawa ba amma dai duk da haka mun sami cases saboda yadda yanayin mu yake na najeriya ba kullum bane muke fitowa mu ce gashi mun sami wannan kesin saboda tsaro masu victims din amma dai ana samun cases sosai sa'annan ba ma cases din fyaɗe kawai muke dilin da ba yadda na faɗa a baya muna dilin da cases ɗin tashin hankali a cikin gida sau da yawa za ki ga cases inda maza suna ma matansu duka amma saboda maybe ba su je makaranta ba kuma ba su da wani business ba su da financial empowerment ba su da karfafawa wajen harkan kuɗi sau da yawa ba za su iya fitowa su ce gashi abin da ke faruwa ba so a nan abuja mun ma fi samun irin waɗannan cases ɗin akan kes ɗin fyaɗe yanzu dai To kun hukunta wani miji haka da ya daki matarsa ko kuma aka yi mai gargaɗi? Matsalan da muke samu sau da matan ba sa so sai su ce idan akwai yadda za a yi mu fito da su daga cikin wannan matsalan da suke ciki shi wannan ya ishe su. Amma idan da za mu samu matan da za su haɗa kai da mu su yadda cewa a hukunta mai gidansu da za mu iya yin haka. To ta yaya kuke fito da su daga cikin wannan matsalar da suka shiga? Na farko dai muna sanar da su cewa gashi kuna cikin matsala because akwai illa sau da yawa ba sa gane illan suna cewa za su zauna domin yaransu amma ba sa gane illar da yake akan yaran yaro zai dawo gida kullum ana dukan maman shi ko ana dukan mamanta za ta je makaranta ba ta ma iya mai da hankali so idan muka samu matan muka yi musu bayani illolin da yake da akan yaran su sai ki ga sun fara buɗe kansu suna cewa okay to lokaci ya yi da za fitar da kaina daga cikin matsalan nan sannan kuma mun taimaka musu da harkan kuɗaɗe saboda dama suna dependent ne akan mazan to idan an ba su 'yancin kansu ta harkan kuɗi suna iya fitowa daga cikin matsalan so kuna ba da taimako kenan na dogaro da kai eh muna ba da taimako na dogaro da kai sosai mukan ba da amma da ke mu ba wai kungiyar gwamnati ba ne mu kungiyar kanmu ne so sai dai mu fito muna dan roƙon kuɗi mutane da suke zaman kansu ko kuma sometimes muna tambaya for grants daga wurin gwamnati su taimaka mana yanzu sai mun rubuta wasiƙa mun an aika ma ƙungiyoyin gwamnati muna da jira ne yanzu ko za mu ba kwa tsoron kada ƙungiyoyin gwamnati nan su karɓe nauyin wannan aikin ƙungiyar nan a hannunku wato su zama kamar su tun da za su ba ku kuɗi su ne za su gaya muku abin da za ku yi ma wayannan mutane a dama masu da yawa idan za mu rubuta wasiƙoƙi mu muna rubuta musu wasiƙa cewa ba mu haɗin gwiwa da eh, gwamnati ko kuma ƙungiyoyin gwamnati so ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje kenan kuke mawa ba na ƙasashen waje kaɗai ba har da na cikin gida ɗin muna haɗa kai da su duk inda dai za su iya taimaka mana su taimaka mana kuma muna sanar da gwamnati cewa wannan su ne saboda 'yan ƙasansu ne abin da yake faruwa da su so ya kamata ne abin ya kamata ne ma su taimaka ɗin. to ku kanku kuna ɗan sawa kanku wani haraji ne haka na taimaka ma ƙungiyar ko yaya muna ayyuka da kuma tararruka na faɗarkar da al'umma wajen nemo taimako sannan kuma mu kanmu cikin kanmu wata rana za ki ji an ce ba mu da kuɗi amma dai ni zan iya yi ko wata ta ce oke to ni zan ɗauka nauyin wannan so muna taimakawa a cikin kanmu sannan so da yawa muna samun individuals wanda suke zaman kansu suna taimakawa menene adireshin ku na yanan gizo wato website ɗinku adireshin mu dai kawai www.standtoendrape.org to idan kuka je kan adireshin nan za ku samu duk wani information da ake nema lambar mu ofishin mu inda yake programs da muke wayansu ayyukan mu duk wani taron da muke da shi yana kan adireshin. Malam Usman ina mm. fata mata sun saurari wannan bayani da mm. Fatima Usman ta yi. Haka da kunnuwan basira duk matar da ake duka ko take cikin wani hali na mm. gallazawa ko kuma duk waɗanda aka yi ma 'ya'yansu yaɗe maza ko mata. Kun ji sun yi bayani kuma sun yawa sun ba da hanyar da za a tuntuɓe su in kuma mutum bai ji ba sai a tuntuɓi Madina eh, Dauda. Haka sannan yau ba ni ke da saƙon nan ba yau da gobe ke da saƙon nan idan kai namiji ne ka faranta wa gidanka. to kai ma kana cikin farin ciki sosai wallahi idan ka gallaza mu gidanka kana cikin gallaza wallahi galibi zaka ga mazan da zaka gansu da fara'a murna mm. cikin jin daɗi eh. wallahi in ka je zaka ga suna iyalan suna cikin jin daɗi eh. amma waɗanda ka ga gyaran murya to can gidan da kama me ake manzan ka hoji <laughs> sai ka jefa dutse <laughs> irin hanne wai ce hmm? ai da bahaushe ke ta eh. wanda ya hana eh, jaririn da ko hana eh, uwar bacci yawa shi ma ba zai ba to wallahi in ka na cikin takura kai ma kana cikin takura jamila <laughs> masu ya iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah a madadin Usman Ahmad Kabara Jamila ta da fakin da Gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyan Mr Greg Burns Halima Jimroki sallama da ku sai gobe Yau da Yeah.